Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci ta cikin labaran Hausa 360. Sunana Abubakar Rabiu Dangoro wanda zan gabata muku a halin yanzu. Babbar kotun jihar Kano mai lamba bakwai ta yanke wa wasu matasa biyu hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samun su da laifin kwacen babur da kisan kai a ƙaramar hukumar Madobi. a yayin zaman kotun mai shari'a amina adamu aliyu ta yankewa hassan abdullahi da sani umar hukuncin kisa bayan samun su da laifin hada baki fashi da makami da kuma kisan kai lamarin ya faru ne a ranar goma ga watan satumba shekarar 2020 a garin kubaraci inda aka zargi mutanen biyu da wato mutanen biyu da tare da wani mutum suka kwace masa babur tare da buga masa kota a kai abin da ya yi sanadiyar mutuwarsa a lahira mai shari'a amina adamu ali ta bayyana cewa kotun ta gamsu da shaidu hudu da kuma lauyan gwamnatin jihar kano barista tijjani ibrahim ya gabatar tare da yin watsi da shaidun da waɗanda ake kara suka gabatar a wani ci gaban kuma da jihar kano za ta cewa karamar hukumar tarauni ta ce ta dakatar da aikin gina makarantar da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar tarauni alhaji mukutar umar yarima ke shirin aiwatarwa a hotoro maraba saboda ba a nemi izini ba kafin a fara aikin hakan da yana cikin sanarwar da jami'in yada labaran karamar hukumar adamu iliyasu hotoro ya fitar sanarwar ta ce karamar hukumar tana maraba da dukkanin wani aikin ci gaba da zai amfani al'umma amma dole ne a bi ƙa'idoji domin neman izini kafin fara kowanne aiki. Haka zalika ta ƙara da cewa filin da ake son ginawa makarantar wato filin da ake son gina makarantar a kai tun dai ƙaramar hukumar ta sahalewa gidauniyar Qatar Foundation domin gina masallaci da makarantar Islamiyya da wajen ɗiban ruwa a wajen gaba ɗaya. Shugaban ƙaramar hukumar ta rauni Alhaji Ahmad ibrahim muhammad ya ce wato ya ce da an rubuta wa karamar hukumar tun farko da za a duba yiwuwar samar da mafita ko kuma a tura batun zuwa hukumar tsara birane ta jihar kano wato kanibda sai dai shugaban kungiyar kwankwasiya hotora past ismail Da'u aliyu ya wallafa cewa al'ummar hotora maraba suna goyon bayan aikin makarantar Shugaban karamar hukumar wasai ta jihar plateau Dr. Hamisu Muhammad Anani ya kai tallafin kayan abinci da kuɗi naira miliyan ɗaya ga iyalan wanda rikicin sarauta ya shafa na Nahuta da ke mazaɓar kumbar. Wannan na cikin sanarwar da sakataren yaɗa labaran shugaban karamar hukumar Mus'ab Imamuddin ya fitar. Sanarwar da ta ce rikicin ya faru ne tsakanin al'ummar ƙabila ɗaya ta taron. kan kaddamar da sarautar gargajiya inda ya yi sanadin asarar rayuka da dama da dukiyoyi dr hamisu muhammad anani ya buƙaci ɓangarorin da abin ya shafa da su rungumi tattaunawa haƙuri da zaman lafiya tare da yabawa hukumomin tsaro a kan ƙoƙarinsu na dawa da kwanciyar hankali a yankin sanarwar ta ce tallafin ya haɗa da buhunhunan shinkafa gero sukari taliya man gyaɗa katifu da kuma kuɗi naira miliyan ɗaya domin rage wa iyalan da abin ya shafa raɗaɗin halin da suke ciki shugaban al'umma na nahuta sun gode wa shugaban ƙaramar hukumar kan tallafin tare da alkawarin kaucewa duk wani rikici a nan gaba wanda zai iya faruwa. Daga Minako za a ji cewa majiyoyi sun rawaito cewa 'yan bindiga sun kone wata makarantar firamare da ke garin Dekara a ƙaramar hukumar Burku ta jihar Naija. Maharandai sun ɗauki wannan mataki ne duk da cewa sun karɓi harajin naira miliyan goma daga al'ummomin yankin. Mazauna yankin dai sun shaida wakilin jaridar Daily Trust cewa maharan sun bankawa makarantar firamare ta Central Dekara wuta. a yayin da suka kai hari a garin wani mazaunin yankin da ya nema a yi sunansa ya ce 'yan bindigar sun fito ne daga dajin kayinji kafin su mamaye al'ummar garin da wannan ɗanyen ta'addanci fitaccen jarumin nollywood joseph mahmudu ya sanar da cewa ya shiga rundunar sojin amurka jarumin ya bayyana haka ne a matsayin wata babban nasara da kuma cikar burin da wato da ya gada daga marigayi mahaifinsa mahmud ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na instagram a ranar juma'an nan 26 ga wannan wata ya ce ya kammala horon makonni goma na basic combat training fort leonard wood da ke jihar missouri kafin a ɗauke shi aiki a hukumance da mukamin jami'i na musamman wato sp pc na rundunar. Labaran ake saurara kai tsaye daga nan Hausa 360 da fatan ana jin daɗin kasancewa da mu. Kashi na farko ya kammala a yayin da yanzu kashi na biyu zai ɗora cikin labaran ba tare da ɓata lokaci ba. Sunana Abubakar Rabiu goro wanda nake gabatar muku da labaran a halin yanzu. Ministan shige da fice na wato kafin matsalaka ƙetare za mu ɗauki labarin cikin gidan da za a cewa jam'iyyar pdp tsaginta ne mutaraki ta nuna damuwa akan hukuncin da babbar kotun tarayya da ke lokacin ta yanke kan soke rijistar jam'iyyar NDC inda ta ce hakan koma baya ne ga dimokuraɗiyyar Najeriya. A cikin wata sanarwa da sakataren yada labaran jam'iyyar na Roko ya fitar, PDP ta ce ko da yake tana jiran samun cikakken bayani dangane da hukuncin kotun ta yi Allah wadai da abin da ta kira murƙushe dimokuraɗiyya faɗin ƙasa Najeriya. jam'iyyar ta ce dai hukuncin ya zo ne bayan da 'yan najeriya da dama sun kashe kuɗaɗe domin neman mukaman siyasa a ƙarƙashin jam'iyyar ndc da daga ƙetare za ji cewa ministan shige da fice na denmark ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar na shirin haramta kiran sallah ta amfani da lasifika ministan ya bayyana cewa bai kamata karar kiran sallah da musulmai ke yi akalla sau biyar a kowace rana ya riga tashi a faɗin ƙasar ba. Ministan wanda ɗan jam'iyyar Social Democrat ne ya ce gwamnati za ta sake buɗe bincike domin duba yiwuwar samar da tsari doka da zai ba da damar aiwatar da haramcin hakan. a halin yanzu dai wasu yankuna na denmark ciki har da babban birnin ƙasar sun riga da sun taƙaita amfani da lasafika wajen kiran sallah saboda dokokin hayaniya na ƙananan hukumomi. Daga ɓangaren wasan ta Moloko za ta cewa ɗan wasan ƙwallon ƙafa Cristiano Ronaldo ya kasance wanda ya zira ƙwallo a gasar cin kofin duniya daban-daban har shida da ya halarta. Tarihin da ya zuwa yanzu babu wanda ya kafa shi. haka shi ma lionel messi mai shekaru 39 ya kafa tarihin yawancin kwallaye a gasar kofin duniya inda ya zira kwallaye kimanin goma sha takwas lokacin da ronaldo ya fara cin wato ya fara cin wasa na biyu cikin rukuni na portugal da zazzaga biyar babu ko ɗaya ya zama na biyu mafi tsufa da ya taɓa zira kwallo a raga a tarihin ƙasar a kofin duniya yana da shekaru 41 a kwana wato da kuma kwana 138 da wanda ne muka kawo ƙarshen labaran hausa 360 a daidai wannan lokaci da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu suna na abubakar rabi ɗangoro nake cewa salamu alaikum